آه، محمد كبير أبو بكر أمين المعروف الأكبر أمام من الأكبر مو الأكبر بالكثير شامل ينا بالكثير البين مالهم ذكر سنة بالكثير البين مالهم الباني ويساريا رحمة الله عليه sannan kuma yana da cikin الدرس ba da darussa kuma yana tsara cikin wata da ɗan malaman makaranta ne kuma masu zuwa da kokari a kowane lokaci a cikin garin zaria ko ce ka zuwa da ke da kuma najeriya allah ta'ala ya saka musu da alkhairi a doktor wanda ya tabbatar da mashkuran majora بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

a duk da za a magana a kan kwallon malamai a sunsu ba a rada da na kan kwallon ke alƙali mai girma ya zo da bayani mabambanta a kan kwallon masu yi wanda kuma duka wannan kwallon tana kuma ne ga mutane da ke da ilimi na shari'a wato ilimin alƙali mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sanin karantarwa irin ta magabata تفصيل المجيد ولا تسمي إعلام الموقعين أرض العالم in aka ce za a kwararo a kwanan soshin alkur'ani da suke wani aka hamla za a kawo ayar har guda biyu wanda suke yana a kan falalar malamai falalar masu masana ilimi kamar da malamai suke yi haka a wurare daban-daban kamar shi ne kai a cikin idan bakwai kamar kwanoni ne jama'a a cikin littafin shi wato na abin adamun abin adamun tsalin shi zan da kai a kan ayoyi ɗaya ko biyu ko uku da shara cin Allah subhanahu wa ta'ala yana hukunci wa kun hanyar da wani nabi da ya alamuna wanda ne da la ya alamu inna ma ya tabbakar wani ba a cikin suratul zuwa gida Allah ya ce ka ce musu shin waɗanda suke da ilimi da waɗanda ba su da shi za su fi ɗaya waɗanda suke gane bayanan da Allah yake su ne kaɗai masu hankali ma'ana wannan tambaya ce da ma'anar a korewa ma'ana layar sabbin da zina ya ala suna wanda zina la ya ala waɗanda suka yi ilimi da waɗanda ba su da shi ba su taɓa zama ɗaya a wurin Allah ba su taɓa zama ɗaya a cikin mutane ba su taɓa zama ɗaya a cikin ɗabi'unsu da tsarin rayuwarsu ta kowace fuska ba za su zama ɗaya ba har ila yau Allah subhanahu ta'ala yana faɗa a cikin mujadala yake cewa ya kai lahu ladina amanu wal ladina utul da darajat Allah subhanahu ta'ala yana ɗaukar waɗanda aka bai wa ilimi da mu'minai darajatin matakai da yawa Allah ya ɗaukar su da sauran mutane haka na cikin alu da mafarar Allah shaidar Allah wa annahu la ilaha illa huwa والملائكة وكل علم قائم بالقسط Allah subhanahu ta'ala da kanshi ya shirya cewa babu sarki abun bauta da gaskiya da cancanta sun shi Allah wal mala'ika haka nan Allah su ma sun shi da haka wa ulul ilmi qawaimul malamai su shine a cewa wannan kaɗai ta ishi malamai alfahari cewa Allah subhanahu ta'ala ya gwama aikinsa na shaidawa da kansu daga Allah sai mala'iku sai malamai su kaɗai Allah ya zaɓa ya ayyana cewa sun shaida cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ubangiji abin bauta shi kaɗai ba wa abokin tarayya da shi na san a galibin shafi da hadisin ake cewa al'ulama warasatul anbiya wannan hadisi ne mai gudu kusan a bakin kowa al'ulama warasul anbiya malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya alam yuwarithu dirhaman wala dinara kuma su annabawa ba su bar kuɗi a dinariya a alaka ba wa inna ma warasul ilima sun bar ilimi man akhadahu akhadha bi haddin wa wanda zai rike wannan ilimin yayi da rubutu imam ku dawo da tirmidhi wannan hadisi yana nuni zuwa tsananar falalar malamai kamar yadda muka ji a muhabbar da malam Abu da ke gabatar mana Allah ta kawo shi ya ambaci darajar wato annabawa ta fuskar zaɓen su da Allah ya Allah ya faɗi min al-mala'ikati rusulan wa min Allah yana zaɓen mutane manzanni sannan yana zaɓen mala'iku su ma manzanni waɗanda yake turo su su kawo manzanni cikin mutane kafin ma'ana sai Allah ya zaɓi bawansa sannan ke ba shi kawai shi waɗannan annabawa da Allah ya zaɓa suna rayuwa da tsoron mutane su mutu amma addinin za su zai ci gaba da wanzuwa to zuwa ne ne suke zama a kujera annabawan nan su ɗauki ɗawaine ci gaba da yaɗa addinin da annabawa suka kawo na tauhidi da wata Allah su ne malamai shi ne ma'anar gado da annabawa suka kawo malamai har ko duk wanda za a ce ya zama yana zaune a matsayin manzo na Allah ko annabi na Allah babu shakka wannan mutum ya samu daraja da girma don haka a malamin suke cewa su a wato dan adam yana da iyaye kala akwai uba wanda yake na jinsi biological power mutum ne faɗa da saukar nan kasar ba wato uba wanda ya haife shi gwargwargo sannan ba akwai 'Ritual father wato uba wanda yake mashi tarbiyyar zuciyarsa shi ne malamin shi haka ne ma malamin shi gaya maka cewa mahaifin da dukkan Allah yake kamar shi da yaya abun malami ga da labarin za ka ji wannan karatu cewa in ka za ka samu aljanna idan ka musu Allah zai ke maka azaba ku wace gaya mana wannan ka'ida da muhimmanci a rayuwa malamai suke da suke karanta da cewa Allah ya ce alhamdulillah anishkuri wa liwalidayka da ire-iren su ina fata mun gane wannan da haka shi sa Sufyan al-Thawri rahmatullahi alayhi yake jawabi game da falalar malamai da yake cewa arfa'un nas inda Allah mafiya daukakan mutane a wurin Allah manzila ta wurin su kuwa daukakan matsayi a wurin Allah man kana bainan layi wa bainan nasi shi ne wanda yake shiga tsakanin mutane da tsakanin Allah wato za su koya wa mutane yaya za ku yi ba Allah su za su gaya wa mutane da za su ba Allah sannan idan mutum ya samu kuskure a cikin biyayyar Allah ko ya wani sako su za su gaya mishi ya za a iya tuba ya koma ta farki da kyau waɗanda suke yin wannan aiki wanda suke zama tsani tsakanin bayi da ubangijinsu sun fi kowa daraja a wurin Allah yace wa humul anbiya wal ulama wanda suke wannan aikin su ne annabawa da kuma malamai annabawa su Allah ya aiko bashiran wa nadhira za kullum mutane kuma su yi musu bishara da aljanna sannan kuma idan mutane suke kuskure suna mutu da ra'ayi a tuba za ka mutane su yi ba kuma za su ba da zama kuma dai kuskuren da suka yi ko zulmin da suka da suka yi manzala suna hada su mai ba su mafita da istighfari ko wanda in haji ne ya kama ya musu haji duk wannan kokarin haɗa tsakankanin su da Allah ya zama akwai alaƙa ne kyau to bayan shuɗewar manzon Allah zama da wasallam wanda sun kira da wannan aiki su ne malamai tun daga malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su har zuwa zamani na ƙarshe a duniyar musulunci malamai suke wannan aiki suke zaune a kan kujerar an dafta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne shi ma malam sahal ibn abdullahi tuskari wani malami cikin sufaye na da can Allah ya gafarta mishi shi ma yake wasafa muhimmanci da darajar malami a cikin al'umma yake cewa man arada nazara ila majalisil anbiya fal yanzur ila majalisil ulama idan kana so ka ga ina ne majalisi inda annabawa suke karantawa ina ne ya kama da mazaunin annabawa a cikin duniyar a cikin wannan duniya da muke rayuwa ina ne ya kama da inda annabawan Allah suke zama su karantar da mutane je ka kalli wurin da malamai na Allah suke karantarwa wannan shi ne misali na wurin da annabawa suke karantarwa haka wannan zamanin da muke rayuwa nan kusa al'allama jirgi rahmatullahi alaihi yana magana akan falar ilimi da mana da yake cewa laula da ilma na kana nasu kalbahai ki da ba da ilimi ba da mutane za su zama kamar dabbobi albayan su ne su akuya da rago da da tsariya da rakuma da kuma su yake laula da ilmi na kana nasu kalbahai in ka lura da cewa babu abin da ya bambance dan adam daga sauran halittu kamar hankalin ba. hankalin nan kuma ba a haifar mutum da shi amma daga baya hankalin yake samuwa to mai ke samar da lafiyayyen hankali shi ne a saka mashi ilimin shari'a alƙur'ani da sunna kaɗai ke bin kusan hankali da ke wanda duk zai da shi za ka iya ganin yana rayuwa kamar dabba ina ramu da misalin haka a aikace shi ne kallon duniyar turawa saboda ba su samu wannan shari'ar ba da yake daula da aini da ba dan ilimi na shari'a ba na kanan na kalbahar da mutane sun zama kamar dabbobi yanzu turawa da ake ganin su sun ci gaba a kere-kere na zamani amma rayuwar su irin dabbobi ta fuskar alaƙar su da rashin kunya da rashin mutunci da rashin sanin darajar na gaba da rashin sanin wato mutuncin kai babu abin da ba ta yi na baɗala da rashin hankali sun koma kamar dabbobi ne inda na a sun turawa ana samun alaƙar jinsi tsakanin ɗa da mahaifiya ko tsakanin mahaifi da ɗiyarsa kuma har su haihu ko ba sa son kunya kaga haka dabbobi suke yi haka dabbobi suke yi tawafin shanu ne ko tumaki ko awaki ko rakuma duk suna yi nan yanzu da ta suna yin wannan baɗala dabbobi su ne suke saduwa da junansa a kan titi kowa yana kwallo su haka turawa kake, ta ga ya tabbata sun yi kama da dare albahari kamar yadda wannan malamin yake bayyana to abin da nake so mu fahimta a shi mu ma musulmi idan ba mu koyi ilimin addini ba za mu yi aukawa cikin irin wannan farar da suke ciki za mu zama wasu abubuwa sun yi kama da na dabbobi Allah ta sani sannan yake cewa a yace a la kana nasu kalbahari fi gulmati jahala da mutane za su zama kamar wato abin nan dabbobi a cikin duhun jahilci walau da ɗaya kici da ba ɗan ilimi ba ma urifatul maqasid wal wasail ba za a gane al ababen da ake nufata wal wasail da kuma hanyar da za a ba a kai ga waɗannan abubuwa manufar ɗan adam a duniya musulmi ta. ita ce ka samu ka ka koma lahira salin alin shiga aljanna wani ita ce asalin manufar zaman ka a duniya sallallahu alaihi wasallam kuma dai ba hadisi mai tsayi wata rana mu'adh bin jabal da sallah sai ya sai akwai wani saurayi a cikin su shi kuma ya je daji ya dawo a gajiye ya a gefe yana jira a sallah ya ƙara tsaki da sallar ta mashi tsayi sai kuma jefa kawai ya ƙara sallar shi gari na wayewa kuma ya tafi wurin manzon Allah sallallahu da wasallam ya je kai ƙarar mu'azu dan jabal cewa limamin su yana kawai ta musu sallah su ba za su yi wani sallah sai tare da shi ma mu'azu din ya je kai ƙarar wannan bawan Allah din cewa wannan munafiki ana sallah ya sallah ne yayi gashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawo kowa sannan sai zai hukunci ya ce ma wannan wa Allah kai saurayi me ka karanta da ka koma gefe kana yin sallar ka ce da koma ke kawai ni na ce da ya Allah ka sa na aljanna ka ka sa haramta idan ni ba zai iya irin maganganu da kuke ta yi kai da mu'azu masu yawa masu yawa ni ba zan iya da kuke sun yawa ni ba zan kuma za a sanar da sun shi ke cewa ala mu mujaddid aiwa duka addu'ar da ta ji muna yi ne su juda yi ruku ni zama sayya yi addu'a an an gidan koyaushe addu'a da muke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu ma abin da take kai kenan neman aljanna da neman Allah ya tsare mana duki wannan shi ne a shari kenan abin da kake bukata a duniya babu kamar ka mutu da imani wanda Allah ya ce wa la tukunna illa wa antum muslimun wannan shi ne al-maqsad manufarka to ta wata hanya za ka buga kai wannan manufar in babu shari'a musulunci babu yadda za ka san babu yadda za ka san ne manufar halitta da Allah ya maka sannan za ka san ne hanyar da za ka buga kai wannan manufar ilimi da addini shi ke karanta wannan wannan wannan musta al-imam kudi ya ci gaba da magana yana cewa al-ilmu huwa an-nur ba al ilimi shi ne haske da yake haska kwai wa Jaridu Filmataha shi ne shine jagora wanda zai dawo da kai kan hanya idan ka bata idan ka yi makuwa ala sauna ta dawa san ta makuwa da ka ka gane hanya wal hadi bi akmalil qara'i ilimi shi ne shi da kai zuwa ga hanya mafi daidaituwa yace bi da ilmi yarfa'u Allahu darajati al-'abd ilimi Allah yake ɗaukaka darajar bawa wa bil ya yahu ila asal zakka sannan zaki shi kuma shi ke bai da bayi shi ke bai da mutum kuma da daraja sai sai sai bai da shi kuma ne ba kai yake cewa al-ilmu yarfa baitan la imada lahu wal jahl yahdu baita da izzi wal karam ilimi yana ɗaga darajar mutumin da bai da komai gidan da babu condition ilimi na iya shi wanda kuma ke da daraja da martaba inda ya yi ilimi ba zai koma ta wata rana sai na umar nan kafa zai Allah ko an yana halifan kusanci kamar da misali ya roki sai fita ran gani kamar dina ya tafi kamar ziyara aiki da shugabanni suke har ya kai garin Makka kafin ya kai garin Makka sai ya haɗu da gwamnan Makka ya fito ya tare shi a wani wajen gari kamar da misali dan shugaban kasa ne daga yawai zuwa zuwa nan fara ko ai akwai gwamna a garin ko to gwamna zai fita ya dole su kuma shi a san hanya a wajen kilomita arba'in wata gida ba ka bane to aka fita aka je a taro sai na uwa da ta gama da ga gwamna din sai ka be shi wa kabari ya wakilce ka a cikin makka kafin ka dawo ma'ana wa kabari a cikin gwamnati ko ya ce na bar wani ya faɗi sunan wani bawansa bakin fata mutanen makka maka shawa? ka wanda za ka bar musu active governor ko wannan bawa alaka. sai ce kwarai ko ya sai na ki to me yasa yake saboda ya san Alƙur'ani. sai wani ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da ma ya faɗa yake wannan littafi Alƙur'ani, Allah bai amfani da shi ya tsaga darajar wasu wasu kuma ya mai da su kasa inna Allah la yarfa'u min hadha alkitabi aqwaman wa yadau akharin dama Allah ya yi alƙawarin zai ɗaukaka darajar wasu mutane wanda da ba a san su ba ba a san kusun suwaye ba ba a san asalin iyayensu ba idan suka yi riko da alƙur'ani sai Allah ya ɗaga darajar su wanda kuma suka yi wasa da shi sai Allah ya mai da su ba kalli gida ibn rabah radiyallahu anhu bakin fata ne irin amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gan shi za su shiga aljanna bilal na gaba da shi kuma da a duniya bilal ke shiga gaba yana gyara wa Allah sallallahu hanya haka shi ba ya shiga aljanna annabi ya gani tun anan duniya sallallahu da wasallam amma kalli wasu daga cikin shawa manya masu daraja wanda suka gaji daraja kabiran an kabir su Abu jihar, su Abu Talib su Utba da makamantansu da suka kiga karɓan gaskiya haka suka halaka cikin kafirci to haka Allah subhanahu da ta'ala yake tsari malam ya ci gaba da cewa na bai ce au ya hawi bihi wa bizani ya hawi ila asalin ka. don haka su malamai su ne su ne kwalliya da addinin musulunci su ne kariya gare shi su ne fitila da addinin musulunci ana siffantawa ana cewa malami kamar ruwan sama wanda ruwan sama an san ya fi dukkan ruwaye albarka yana da tsarki yana da albarka da dabbobi da tsiro da tsiro da mutane duk wata halitta ta duniya tana da bukatuwa zuwa ga ruwan sama za ka duk wani mutum yake da bukatar zuwa ga karantarwar malami na sunna a al-imam ibn shibana al-bukhari ya rawaito hadisi a cikin kitabunsa as-sahih da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man salaka tariqan yasluku fihi ilman salaka Allah bihi tariqan ila al-jannah wanda zai kama ta tafarkin neman ilimi wannan ya kama hanya ta tafiya a janna wal mala'ikatu tadru ajnihataha ridan li talibin ilm mala'iku suna shimfida fukafukansu ga mai neman ilimi ma'ana shimfidawa ko dai zama ma'anar shi kamar yadda soja yake tara ko gaishe shi ne ma'anar shimfidawa ko kuma ya zama suna shimfida musu suna musu inuwa ko kuma ya zama suna zama a duk inda wato masu neman ilimi suna nema musu gafara Allah wannan fasara ta fi samun goyon bayan wasu hadisi ala ayi hali ne wannan yana ishara zuwa ga falalar ilimi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna da alima tastasru lahu as-samawati wal ard dukkanin halittu man as-samawati wal ard dukkanin halittu da ke cikin samai da kasa suna nema wa malami gafara haka nan da suna da rikita haka na hinta filmari har kifaye waɗanda ke cikin ruwa ba su ba a basu a baya ba wajen sanin falalar malamai da malata al'imamu ibn al-qayyim a cikin wata zafi na shi na ambata wato abin da ilamun wafi yake cewa fuka hawar islami wa man barak alaihimul kusiya malaman musulunci da waɗanda ake karɓan fadawa ake tambaya su ka bai da tabi'ai da na bayan su yace hum bi manzilatil nuju su kamar taurari ga taurari suke haskaka duniya sannan su suke shiryatarwa wa alama bil najmi hum yahtadun a zamanin da idan mutum bai gane hanyar garin da zai je ba zai kalli sama da ya yayi ya iya lissafin taurari zai gane hanyar da zai to haka matsayin malamai yake waɗanda suke haskaka duniya suke haskaka wa mutane wato hanyar da za su bi ta alkhairi shi za Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza ja'a amrun min al-amri aw al-khawf azaa'u bihi wa la rasulu ila rasuli wa ila kulli amrin minhu la'alamu alladhina yastanbituna minhu Allah subhanahu ta'ala yake cewa sun da wani al'amari ya zo na aminci ko na tsoro su mutane waɗanda ba su da tsari a rayuwarsu sai su dinga yaya ta shi su shiga cikin wannan al'amari su ta surutu su ta surutu gaba ga babu tsari Allah ya ce ina ma da sun mai da wannan al'amarin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ba su sani ba kafin ka sa baki a cikinsa. ka tambaya me hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba da wannan matsala idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ko ba a samu hukuncin da kai ya gaba da wannan matsala ba mun ji cewa masu wakiltar sa a duniyar nan su ne malamai za ka Allah yake cewa ƙwararra kuma ila rasuli wa ila ƙuli amri da mazowa al'amari mazowa al'amari in a ilimi ne su ne malamai idan a shugabanci ne su ne shugabanni Allah subhanahu ta'ala yake cewa da sun haka la'alimu alladhina yastanbituna waɗanda ke da ilimi na iya tsakuro bayanai daga cikin alƙur'ani da sunna za su san mai hukunci wannan matsala Allah subhanahu ta'ala yawa addinin hukunci wannan gata kun ga addinan wasu annabawa da zarar annabin ya shuɗe wannan addini sai ta samun matsala ya ta lalacewa har a rasa yadda yake a rasa da yake mai nagarta a cikin shi menene kuma ƙare-ƙare menene ƙarya sai cakuɗe gaskiya da ƙarya a rasakar amma addinin musulunci Allah subhanahu ta'ala ya mushi wata kalala shine ba za a bushe ba a kowane zamani ana samun maluma masana na gaskiya wanda za su dinga karantar da tsantsar addinin musulunci yadda yake kamar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ku ga alƙur'ani yana nan yadda yake babu rage babu kayan. yadda ka gani din nan a yanzu tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam haka yake sannan hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya huwa malamai masana waɗanda suke karanta su yi mana bayanin ne ma'anar su fitar mana da fi'un da ke cikin su su bayyana mana waɗanda za mu aiki da su yaya za mu aiki da su waɗanda aka share su aka daina aiki da su su bayyana mana wannan falala ce da Allah subhanahu wataala yi ma wannan addini kuma ya danka tambi na wannan aikin a hannun malamai idan mun kalli ire-iren waɗannan nasoshi na kuma masu albarka sai mu gane lalle malamai suna da muhimmanci da nasu wannan malamai suna da muhimmanci a cikin al'umma, kuma in al'umma a duk inda take in ta rasa malamai babu shakka ta rasa masu shirya da ita kuma duk mutumin da ya raina malamai ko ya ba su darajar da Allah ya ba su babu shakka yana sabon Allah kuma Allah ya ba su daraja Allah kuma ya yi ba mutum daraja yana so ka tabbatar da darajar da karka shekaru ta haka menene yaya za mu girma malamanmu ta yaya za mu girma malamanmu abu na farko da ya kamata mu sani game da girma malamai shine saurarar ilimi a kusa kada mu yi gaban kanmu kada mu shiga gaba gare su ya muna da malami a cikin a anguwanmu ko a garinmu abin da yake wajibi a kanmu in ya ba da lokacin shi zai karantar da mu mu ko mu ba da lokacin mu mu koyi wannan karantar wajibi ne a kan kowa ya tsaya ya koyi aƙalla abin da zai bauta wa Allah shi duk musulmi wajibi ne a kan shi koyi abin da zai bauta wa Allah ya san tauhidi ya san ibadar sallah ya san ibadar azumi da sauran ababen da ke kewaye da waɗannan ibadoji waɗanda kowa na ma'ana tsarki da alula da wankan janaba da taimama da sauran ababen da ke da alaƙa da sallah ko azumi sannan wanda ya samu halin wucewa ga abin da ya fi wannan tufa bi hawa amma dai wannan shi ne abu na dole dole wanda ke kowa ya koya kaga kenan kana buƙatar ka koyi karatun alqur'ani wanda za ka dinga yin sallah shi za ka je ka dinga tambayar kanka ya kai dan uwan musulmi ko ka iya karatun alqur'ani wanda ake yin sallah da shi Al'adar da fatiha da surori ko da ƙanana ƙanana ne idan baka iya ba baka bakara in dai kana raye muhayyin da kana da dama sai ka tuba daga gafala da suka ne ka sannan kuma ka bani lokacin da koyi wa sannan tsarki ibadar tsarki da alula da wankan jaraba da sauran ibadoji waɗanda nan musulmai ne tarayya wajen aikata su shin ka tsaya ka koyi waɗannan kuma ka koya ba idan kana koyar da ka gode wa Allah an ne kana kan tirba da idan kuwa kana wasa shi ko kuma kama koya ba lokacin tuba shi ne yanzu ya ce ka tuba kuma ga Allah ka tashi ka koyi wato ilimi wanda zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da kuma kuma ka bayan mutuwa wannan shi ne a na farko koyon ilimi a hannun malam, sannan girmama su girmama malamai ɗan yake da girmama iyaye kamar yadda muka cewa ɗan adam yana da iyaye iri to kuma yadda ka girmama iyaye wato mahaifa haka kuma za ta mai iyaye wa malamai girmamawa wacce ba ta saba wa abin da shari'a ta karanta ba tare da wuce iyaka ko kuma gazawa sannan abu na gaba da zai so da ambata mana shine kuri da za mu dinga yi da malamai wato ɗan uwa masu albarka ko su mutane a cikin al'umma kamar yadda wani cikin magabata yake fara cewa da gaske abin da za a gane kai mutumin kirki ne a tsakanin girman su hudu na farko su ne shugabanni wanda suke rike da al'amarin shugabancin al'umma na biyu su ne iyaye wanda suka haife ka na uku su ne malamai wanda suke karantar da wa'adi na uku su ne duk wani mutum da ya girme ka a rayuwa da yake da daraja a cikin mutane daga cikin alamun cewa kai mutumin kirki da kasa abin da kake yi a ga kana girmama waɗannan mutum sai ka tsaya kai lissafi ka ga kana daraja waɗannan bayi na Allah shugabanni da malamai da iyaye da sauran dattawa cikin al'umma haka wajibi ne akan mu ga darajar malaman da girmama su abu na gaba da cikin ababen da ya kamata mu sani na darajar shi ne, shine batar su da kyakkyawan zance da kuma yi musu addu'a kuma idan su shi a malaminka wajibi ne mutum ba ka ambace shi zama abin kirki za ka ambata ba a cewa zai da wani abu wanda ba na kirki zai yi wani ɗan adam ke yi yana da wani abu na halayyarsa ko wani kuskure ko wani ra'ayi ko wani tunani da ya gina a kai tunan na iya ba haka ya dace wannan aiki na iya zama kuskure amma ba daidai bane ka je ka dinga yaya kuskuren kamar yadda mahaifinka din ka tsara kusance da mahaifi mahaifinka da ya haife ka in ka tsaya ka yi magana ta adalci ai shi ma ba duka halayen shi ne na kirki ba ko yi ga gona abu da ka yi wanda ba haka ke so yi shi da so samu da za a tsaka su a cikin ba wannan adalci zai tare da mahaifinka haka ne ko ba ka da yawa to shi kana ɗaukar wannan dalili ka ce duk inda ka zauna shi abu kai sai ka a ci mahaifinka cewa ran zama baban mu yayi kaza ai baban mu tashi da kirki ran zama kaza yi irin da muke zama mai cin mutunci malamai kaga ba ma ki iyayen mu wani saboda mun san suna da alfarma a kanmu duk da mun yadda mun yi kirarin ɗan adam ne su kuma sun fada cikin wani abu wanda Allah al'akalli ba haka ya kamata su ba da irin wannan matsayin za su bayar malam shi ne an bata malami da akwai sannan nema mashi gafara a kan kuskure da yi da kuma nema mashi kuzi alimamun nawawi rahmatullahi alaihi yake ba da labari Da cikin gafin shi a tibiyan sai adabi hamalar alkur'an da ce kan da suke dan makaranta suna zuwa karatun alkur'ani idan suka tafi za su makaranta sai su samu kuɗi sai su sadaka su ba almajiri ko wani mabukaci sannan sai ki roki Allah da muka wasu ki ya Allah muna roƙonka wannan sadaka da muka yi Allah dan kai muka yi Allah ta koye mana aibobin malamu kar ka bari ga matsaloli ma'ana kaga ba su sai Allah kar ka bar malamu da gire ba dan bai yi ba amma Allah kar ka bari mu gani domin idan muka gani mutuncin su zai rabuwa ne ki mu koyi yanzu bincike ke menene a kan malamu muna neman ruwa a jannu a ina za mu samu aibin da suka yi don mu samu fara wannan shi ne halin da al'ummar mu suke ciki yanzu na ɗinuwa za ka san za ka karatun da ake yi al'umma da ban ba da albarka saboda kuma mutunta su waɗannan suna daga cikin ababen da za mu yi mutunta malaman mu jama'a girmama su yi musu kyakkyawar tunani an masa su da alkhairi yi musu addu'a a sauransu a na imanin tsorara a nan kuma da yanayin lokaci lokacin ba shi da yawa Allah su wa ta'ala da kai an farka a abu da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah su wa ta'ala kuma mu da wani ikon aiki da su ba wani ku zama kuskure ko tuka harshe ko mantuwa Allah su wa ta'ala da zama ta mana kamar gida ya Allah ya ga kuskokin mu ya Allah suna so ta kuma kuskokin mu ƙarƙashin shekan manzon ka da Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah wannan fuskoki na bayi ko kowa na bukatar sai Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka fata mana dubbar Allah ka samu zama lafiya muna godiya ga su ainihin malam Salim malam Muhammad Siraj da sauran a tawagar tsawon da suka ba mu dama muka tsawon da suke masu albarka don mai juna da Allah wajen shafa su alkhairi muna tsara wasu godiya a cikin hidimar da suke yi mana wadda ta fi ƙarfin matsayin Allah ya saka musu alkhairi dan sura Allah sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi wasallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أقوى إلى أن ترى رقمنا جميل في نفسي irin gudunmuwar da dr muhammad kabir abubakar amin al da gabata a bisa kan mahimmancin ilimi da kuma ma'abuta ilimi allah ta'ala ya saka masu alkai kafin mai addu'a akwai shugaban majalisa ta kuma ce wannan masallaci yana nan zaune sannan kuma akwai imam na wannan masallaci kuma fasir na juma'a suna ranar zaune za su zama kowa rufi su zo ba matsala ba ba matsala a yi godiya